This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. suna na Sarfil Hashin Kumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kamo wannan shirin a yau ranar Talata 29 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, hawa ba mukanin labarai. To Sarfilu jerin hare-hare kan akwatin nan zaɓe a sassan Amurka na ƙara ƙamin matsin lambar da jami'an jiha da na ƙananan hukumomi ke fuskanta. a yayin da ake gab da shiga kakar yanayin tafiye-tafiyen jama'a a indiya burgar barazanar tashin bam na karuwa a kasar a ranar litinin ne sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kiran da a hanzarta yin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen yakin basassar da aka shafe watanni 18 ana yi a sudan to kanan labaran kenan aka saurara To yayin da babban zaben Amurka ke kutowa a yau za mu je da tsarin siyasar Amurka wato tsarin siyasa yadda Amurka take. Idan kuma muka leƙa arewacin Najeriya kuwa, ƙungiyar masu masana'antu ta ce rashin samun wutar lantarki ya janyo an tafka asara. Asarar da aka yi ta rashin aikin yi na yau da gobe da wanda kamfanuka suka yi da 'yan kasuwa za a ƙiyasta shi da kusan naira biliyan 200 zuwa biliyan 500 a ɗan wani tsakanin. To Allah ya kyauta sai a biyo mu cikin shirin domin cikakkun rahoton nan. Kamar kowace safiyar talata muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai kawo ci gaban muhawara kan zaben amurka na mako mai zuwa wanda aliyu mustapha ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa hawa sharif jerin hare-hare kan akwatunan zaɓe a sassan amurka na ƙara ƙaiman matsin lambar da jami'an jiha da na ƙananan hukumomi ke fuskanta da ke fatar sa ido domin ganin an gudanar da zaben shugaban ƙasar da ke tafi lami lafiya da ma masu gada ƙwarunsu a farko-farko a yawan sassan ƙasar da kuma yin da wato da kuma yayin da miliyoyin amurkawa za su fita rumfunan zaɓe a mako mai zuwa idan allah ya kai mu jihar washington da ke arewa maso yamma na amurka ta tabbatarwa da murya amurka a ranar litinin dinnan cewa 'yan sanda a jihar da hukumar binciken laifuffuka ta fbi na gudanar da bincike kan rahotannin da aka samu na wata na'ura da aka dana a akwatunan tattara ƙuri'u a vancouver ta washington a farkon jiya litinin jami'ai sun ce ba wanda ya jikkata to sai dai wasu daga cikin akwatunan tattara ƙuri'un sun lalace faifan bidiyon da jami'an yankin suka samar ya nuna yadda 'yan kwana-kwana suka rika kokawar kashe wuta a wurin aka kuma ga yadda akwatunan ƙuri'ar suka rika ci da wuta a ƙasa. a yayin da ake gab da shiga kakar yanayin tafiye-tafiyen jama'a a kasar india burgar barazanar tashin bom na karuwa a kasar inda aka samu har sama da 400 da ya haifar da damuwa ga masu tafiye-tafiye a ciki da wajen kasar a makonni biyu da suka wuce da ya kai ga kamfanin jiragen sama kasar tsaye da wasu jiragen a cikin kasa da soya ma wasu akala da ya janyo asarar makudan kuɗi wasu jiragen da suka tashi sun samu rakiyar kananan jiragen yaƙi sakamakon irin firgicin da kuma barazanar da ta haifar da jerin matsaloli ga matafiya da kuma ma'aikatar sufurin jiragen saman kasar cewar mahukunta an dai kara tsaurara matakan tsaro a mafi yawancin filayen jiragen sama jim kaɗan bayan samun bulla barazanar a cikin mako na biyu na watan oktoba a nan take dai hukumomin bincike suka shiga aikin su domin gano inda barazanar ta samo asali ƙaramin ministan harkokin jiragen sama na ƙasar ta indiya Ardira Mahal ya shaida manema labarai a kasar cewa yawancin bama-baman da aka rika burgar jama'a da su sun samo asali ne daga wajen kasar. a ranar litinin ne sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a hanzarta yin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa watanni goma sha takwas ana yi a sudan inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsalar rashin abinci aka kuma ɗaiɗaita su da raba su da gidajensu guterres ya ce wahala karuwa take a kullum rana ta allah a yayin da yake nuna matukar damuwa game da halin da ake ciki a yankin elfasha na arewacin dafur inda yaƙi ya ci gaba da rincaɓewa tun a tsakiyar watan afrilu antonio guterres ya ce ya firgita matuƙa da ci gaba da hare-hare da rundunar dakarun kata kwana na rsf ke kaiwa akan farar hula a fasha da yankunan da ke kewaye da ya haɗa har da wuraren da mutanen da aka ɗaiɗata suke inda aka tabbatar da samuwar fari ya ce haka kuma ana ya ce ya firgita da samun rahotannin irin hare-haren da wasu masu ɗauke da makamai da ke da alaƙa da dakarun sudan saf ke kaiwa akan farar hula a khartoum da ci gaba da jikkata furaren hular sakamakon sakamakon hare-haren kan mai uwa da wabi da ake kaiwa a yankunan da ke shakara da mutane ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To, na an jima kaɗan hawar za sake da labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan, duk da yake an yi jam'iyyun siyasa da dama a tarihin siyasar Amurka. To, amma tsarin jam'iyyu biyu kacal na Democrat da Republican shine ke ci gaba da yin kaka gida a tsarin siyasar ta Amurka. Ga dai abokiyar aiki Binta Esero da wannan bayanin. Zaben shugaban ƙasa na 2024 fafatawa ce mai zafi tsakanin 'yan takara biyu. 'yan takarar da manyan jami'in biyu na democrat da republican suka tsayar waɗanda kuma tabbas ɗaya daga cikinsu ne zai samu mukamin shugaban ƙasa na gaba kamar yadda aka samu dukkan shugaban ƙasa tun daga shekarar 1856 mamayewar tsarin jami'in biyu na iya zama kamar abin mamaki kundin tsarin mulkin amurka bai ce komai ba game da jam'iyyun siyasa kuma george washington kansa shugaban kasa na farko kuma tilo da aka zaba ba tare da wakiltar wata jam'iyyar siyasa ba ya yi gargadi a kansu a jawabinsa na bankwana amma tun kafin washington ya bar ofis bangarori biyu sun kawo farki a cikin gwamnatinsa waɗanda za su iya zama jam'iyyun siyasa na farko a ƙasar tun daga wannan lokacin jam'iyyun suka rabu ko su wargaje tare da kafa sababbi don maye gurbinsu amma irin wannan cece kucen galibi sukan daidaita ya zuwa sabon tsarin jam'iyyu biyu Babban dalilin wannan tsari shine an shimfiɗa tsarin zaben Amurka bisa tafarkin duk wanda ya yi nasara shi zai lashe kuri'u baki ɗaya inda masu kada kuri'a za su ɗauki zaɓi ɗaya kawai kuma ɗan takara ɗaya tilo da ya fi yawan kuri'u shi ya lashe zaɓe. duk da yake wannan tsarin yana da sauƙi yana kuma ƙarfafa ɓangarori daban-daban su dunkule zuwa jam'iyya ɗaya don samun damar kada abokan hamayyarsu waɗanda ba shakka su ma hakan za su yi a bangare daya kasashen da ke da zaɓe tare da jam'iyyu da yawa suna da rabon wakilci inda kowace jam'iyya za ta samu wani kaso na kujerun majalisar dokoki wanda ya daidai da nasu na kuri'u sauran tsare-tsare sun hada da zaɓi ko zagayen zaɓe da yawa waɗanda ke ba masu jefa kuri'a damar bayyana abubuwan da suka fi so tare da sanin cewa za su iya canza kuri'unsu zuwa wani ɗan takara mafi cancanta idan akwai bukata. duk da haka hatta zaɓukan jam'iyyu da yawa kan haifar da ƙawancen masu sassaucin ra'ayi ko na 'yan mazan jiya ko 'yan tsaka-tsaki a wasu hanyoyi tsarin jam'iyyu biyu yana nuna yanayin fa'idar siyasa ne kawai ya zuwa yanzu babu wani ɗan takara na jam'iyyu ta uku a amurka da ya taɓa zama shugaban ƙasa sau da yawa ana zargin 'yan takara na uku da yin aiki a matsayin 'yan ɓata ruwa ta hanyar karkatar da kuri'un da za su iya samu daga babban ɗan takarar jam'iyyar da ake ganin ya fi kusa da matsayinsu a aƙida. har yanzu yayin da masu jefa kuri'a ke ƙara samun rashin gamsuwa da zaɓin da suke da shi a zaben 2024 an sake gabatar da sabbin kiraye-kiraye na sake fasalin zaɓe da goyon baya ga 'yan takara na uku kamar Cornel West da Robert F. Kennedy Jr. yayin da ake hasashen zaben 2024 ya kasance fafatawa tsakanin manyan 'yan takara biyu akwai yiwuwar 'yan takara na uku za su yi tasiri ko da yake watakila ba ta yadda masu jefa kuri'a za su yi fata ba To a gaida binta Esiyar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga hawa tare da kashi na biyu na labaran duniya. a cikin watan nuwamban wannan shekarar ne ake tsarin wato ta kaddama shari'ar kujerar sarkin gwandu da sarkin na gwandu na goma sha tara mustapha haruna jakolo ya shigar kotun koli ta kawo karshe wannan na zuwa ne lokacin da kotun ɗaukaka ƙara mai zama a sokoto ta sake bayar da umarnin mayar da sarkin kankaragar mulki tare da biyan shi dukan hakokinsa daga sokoton ga muhammad nasir da cikakken rahoto tun a shekara ta 2005 ne aka fara wannan shari'a a babbar kotu da ke birnin kebbi wadda ta yanke hukuncin cewa ba a bi ka'ida ba wajen tuɓe sarkin gwandu na goma sha tara almustapha haruna jakolo kotun ta yakin hukumcin cewa a mayar da sarki mustapha jakolo akan karagar mulki sannan kuma a biya shi dukan haƙoƙinsa to sai dai a wancan lokacin gwamnatin jihar kebbi ta ɗaukaka ƙara zuwa wasu kotuna har guda uku waɗanda duka suka baiwa jakolo nasara daga bisani aka sake ɗaukaka ƙarar zuwa kotun koli wadda bisa wasu dalilai ta sake mayar da ƙarar a kotun ɗaukaka ƙara mai zamanta a sokoto wanda kuma ta sake tabbatar da hukuncin ta na farko wanda kuma shine tabbatar da hukuncin da babbar kotun birnin kebbi ta yi mustapha onyonabi shine lauyan sarki na goma sha tara almustapha haruna jakolo i am not surprised because this is the third time and particularly the second time in this very court ya ce bai mamaki ba da hukuncin na kotun domin sau uku kuma sau biyu a wannan kotun ta ɗaukaka ƙara suna samun wannan galaba lauyan gwamnatin jihar kebbi ya ƙi magana da manema labarai a cikin harabar kotun akan haka na tuttuɓi masarautar gwandu sai da duk kiran da na yi wa sakataren bai ɗauka ba kuma na aika da sako ba a mayar da jawabi ba na kuma tuntuɓi mai baiwa gwamnan jihar kebbi shawara akan harkokin sadarwa da tsare-tsare wanda ya ce ba horuminsa ba ne ya yi magana akan wannan batun na kuma kira wayar babban lauyan gwamnatin jihar kebbi ba a ɗauka ba na kuma aika da sako kuma kawo zuwa hada wannan rahoton ban samu amsar sakon ba aminu mayana na hannun daman sarkin gwandu na goma sha tara haruna jakolo ya yi godiya ga allah akan wannan galaba da suka samu har sau uku yanzu dai kotu dai ta tabbatar muna da nasarar mu na hukuncin da shi justice abbas ya ce na federal high court abin nikabi shi ne court of appeal ta kara jaddadawa da cewa shi his royal highness al-mustapha haruna jakolo sarkin gwandu na goma sha tara ba a hitar da shi bisa ga ka'ida ba kuma an zalunce shi so a gaggauta mai da shi bisa kujera shi ta sarauta kuma a biya shi hakokan shi yanzu dai da wannan hukumcin na kotun ɗauka kara mai zama a sakwato karo na biyu kotun koli ce kawai ta saura ta yana ta hukunci kan wannan karar and the murder of all appeals is now coming up on the 25th day of november lauyan sarki na goma sha tara almustapha haruna jakolo ya ce kotun koli ita ce rabu gardama kuma za ta zarta da nata hukunci ranar 25 ga watan nuwamba na wannan shekara saboda haka yanzu a iya cewa kallo ya koma kan kotun kolin nan da wata daya mai zuwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad nasir to madalla to madalla. Ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya ta ce jihar Kano kawai mambobinta sun yi asarar fiye da naira biliyan 200 a cikin ƙasa da kwana goma da yankin arewacin Najeriya kasance babu wutar lantarki. Daga Kano Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. yanzu dai kimanin makonni biyu kenan babu hasken wutar lantarki a ɗaukacin yankin na arewacin najeriya birni da karkara da farko dai kamfanin samar da lantarki na ƙasar wato tcn ya ce bai iya gano musabbabin wannan matsala ba amma daga bisani mahukuntan kamfanin sun ce wasu 'yan ta'adda ne suka lalata layukan da ke kawo lantarkin zuwa arewa daga yankin kudancin kasar a tsakiyar wasu dazuka na jihar benue yanzu haka dai manya da ƙananan 'yan kasuwa musamman masu masana'antu a dukkanin jihohin arewa na najeriya na ci gaba da kirga asara da kuma dakatar da ma'aikata saboda rashin lantarki Alhaji Sani Hussaini Birnin Kudu memba ne a kwamitin koli na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN. Asarar da aka yi ta rashin aikin yi na yau da gobe da wanda kamfanuka suka yi da 'yan kasuwa za a ƙiyata shi da kusan naira biliyan 200 zuwa biliyan 500 a ɗan wani tsakanin. Na tabbata idan an ci gaba da haka nan da wata ɗaya to magana ake yi na za a asara ta sama da triliyan ɗaya. sai dai mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata barau jibril ya ce shugabancin majalisar na aiki tare da fadar shugaban najeriya ta hannun mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan al'amuran tsaro domin magance wannan ƙalubale. abin da ya faru saboda 'yan ta'adda wato irin masu kirarin cewar suna tsaya kan addinin musulunci su suka je suka fasa wannan wato irin abin da ake cewa towa din nan wato turakun wuta cin daji eh, ta inda ake ɗauko ta a kanan arewa wannan abu ne mara daɗi to amma tuni shugaban ƙasa ya ba da izini kan cewar abi a sha wannan matsala wanda shi malam nuwar bado nsa yake ta kokarin yadda zai bi don ya da wannan lamari sai an je da sojoji sai an je da shiri mai kyau abu ne wanda ya shafi tsaro to shi sa ake kafa kafa wajen yin bayanin ma abin da ake son a akai amma ba wai matsala ba ce ta gyara matsala ce ta gyara amma ba ita ce ba matsala ba ta yana za a je gun a yi gyaran tunda waje ne wanda mutanen suka sansani a gun to wannan dai da ba mai so a fito ma a faɗa abin ba tunda abu ne wanda ya shafi tsaro to amma dole ne ah, tunda mutane suna son samu wato bayani akan abin da ke faruwa tun ba yanzu ba masana harkokin tsaro ke ankarar da mahukuntan Najeriya domin dakile ayyukan 'yan ta'adda da ke dazukan kasar. Yadda za a kawo nasara a harkokin tsaro da kuma yadda za a kawo nasara a harkokin wutar lantarki lalle a yi forest marshal. Wato jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka da ake da su a fadin Najeriya kuma a musu training kala biyu tin forest da tick forest wato daji mai sahara da daji mai kwazazzabu. shine kuma lallai lallai za a iya maganin laifuffukan da suke faruwa a dazuzzukan najeriya wato wutar lantarki za ta samu ba tare da 'yan ta'adda suna kawo mata cikas ba saboda laifuffukan da yake faruwa kashi 75 cikin ɗari a daji ake aikata su kuma in an gama ma dajin ake komawa. Detective Awal Bala kenan guda cikin masana da ke sharhi a kan harkokin tsaro a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu ka agogo na cewa karfe 1 da minti goma sha shida. Yanzu kuma sai shirin tsaka mai wuya. I'm here today with a message of hope for all Americans. Ai New York din in ka lura ma Trump ba zai iya cin New York din ba a yau. Wadda jihar ce. wanda ita kuma kamala in ka duba jihar ta ta California za ta iya kawo ta. What kind of country do we want to live in? That's before us right now. What kind of country do we want for our children and our grandchildren? A country of chaos, fate, fear, and hate, or a country of freedom, justice, and compassion. Gaskiya ni dai a ra'ayina ina ganin cewa zaben Trump zai fi mana alheri ga mu baki da muke da kuma tana Afirka da duniya. With your vote in this election, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country. Jama'a barkanku da wani lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu kwanaki bakwai kacal mako ɗaya ya rage a yi zaben shugaban ƙasa na Amurka kuma abin ya zama kusan kudda kudu inda ka duba yana da wuya ka ce ga wanda zai ci wannan zaɓe tsakanin Donald Trump na jam'iyyar republican da kuma kamala harris mataimakin shugaban kasa ta yanzu kuma 'yar jam'iyyar democrat yan takarar guda biyu kowa na cin yana ci gaba da kamfen ko'ina yau da safen nan kamala harris za ta yi wani gagarumin taro da za ake jin zai haɗa hancin mutane dubbai a nan washington dc nan nan bayan ofishin mu ma a ci gaba da wannan kamfen ko kuma a ci gaba da wannan yakin neman zaɓe da take yi to abun tambaya shine shin waye zai ci wannan zaɓe din musamman a jihohin nan da ake kira swing states wato jihohin da ake kadda kat ko kuma kudda kudda juna tsakanin wannan 'yan takara biyu trump da kuma kamala wa zai samu ƙuri'un mutane da ake kira tsiraru sannan za a sake maimaita abin da ya faru a lokacin da aka yi zaben shekarar 2016 lokacin da hillary clinton ta samu ƙuri'u mafi yawa amma kuma aka zo ƙuri'un jihohi ta rame nasara a kanta. sannan tambaya ta ƙarshe shine shin zaman kamal haris mace kuma bakar mace rabinta rabinta yar indiya amfani ne ko kuma lahani ne wannan na cikin abubuwan da za mu duba a cikin wannan shiri na yau wanda kashi na biyu kenan na muhawarar da muka hada muku tsakanin 'yan najeriya kuma 'yan amurka masu jefa zaɓe a nan amurka ɗaya ɗan jam'iyyar democrat wato shine sufiyan mai biyar ali wanda ke nan washington a jihar maryland da kuma takwaransa sani sufyan ali shi kuma dan jam'iyyar republican wanda yake a birnin new york to ba tare da bata lokaci ba bismillah malamai wasu garuruwa da aka ce tun da aka fara election a nan america ba ta taɓa ganin wani shugaban kasa ya yi campaign a wurin ba kamar yanzu unguwa a bronx a nan new york trump ya zo new york a gani kuma wanda ke stronghold ne na aoc da su shop shoma amma sai gashi in in kaga irin mutanen da suka zo wannan rally din game da bakake da spanish da turawa da african sai to bari in je wajen fiya mai biyar um, idan muka auna mizanin irin maganganun da muke ji daga kamala da wanda ke fitowa daga tram kana jin wa yake gamsar da mutane da gaya musu abin da suke so su ji game da matsalolinsu tabbas kamala ji take gamsar da mutane ɗaya kenan na biyu kuma ai daɗin daɗawa trump ai dan new york ne kamar yadda takwara na yi magana ai new york din in ka lura ma trump ba zai iya cin new york din ba a yau wadda jiharsa ce wanda ita kuma kamala in ka duba jihar ta ta california za ta iya kawo ta wannan yana nuna maka ta gidansa ma bai yadda da shi ba da kuma manufofinsa sannan gaskiya yana tobara da yawa bari hmm. ka misali ga yanzu maganar da ya yi a harkar wajen kamfen da yake nuna shi constitution ɗin ƙasar nan ma bai yadda da shi ba kaga wannan ba karamar ka ba ce ba ka ringa nuna kai tsarin mulki ma na dokar da ya kafa ƙasar ya magana da ya na cewa wasu mutane a Michigan suna cin karnuka da menene da menene to kaga wannan ma karnuka da da maguna da kaga wannan ma ita ma babbar ka ce da yake ka kawo wannan bari in tambaye ka akwai akwai abin da ake kira swing states wato jihohin da ba tabbacin abin da zai faru kamar su pennsylvania north carolina georgia wisconsin michigan uh, arizona nevada da sauransu idan uh, waɗannan jihohin kamar guda shida bakwai dinnan nan kana yakinin cewa za ku kwashe akalla in ba ku kwashe su duka ba za ku kwashe mafi yawan su to kaga da alkalma suna nuna cewa akwai jihohi kamar michigan north carolina georgia da arizona wanda shi trump zai iya ci To amma yanzu alkalman sun juya suna nuna cewa ita Kamala Harris za ta ci Pennsylvania ta ci Nevada ta ci Wisconsin har ma ta iya cin Georgia da ta iya cin sorry Michigan. Wanda, eh, in ka duba alkalman electoral vote a yanzu da suke nunawa, Kamala tana da uh, electoral 226, wali shi Trump yana da alkalma 219. To amma idan ka duba ana buƙatar 270 ne ka ci ka ci zaben na electoral vote eh. So, so idan idan har kamala ta iya samun wannan swing state din Wisconsin Nevada Pennsylvania da Michigan to to to za ta wuce wannan 270 din Uh, Sani a uh, New York kana jin abin da Sufiyani mai biyar yake faɗa kana jin za ku rasa wayannan jihohin guda bakwai da muka ambata Pennsylvania, Michigan, North Carolina da sauransu Georgia. ban tsamanin za su iya ɗauka wannan ƙasashen ban in ka duba su irin eh, donald roland da suke wurin su wannan bakin nan da yake wannan republicans da ire-iren su da ka gane eh. ba tsamanin mu ma za mu kwace ma irin kasashen masu republicans ma kamar wani kasashen kamar democrat ma kamar jihohi jihohi ba kasashe ba jihohi jihohin new york kamar na democrat ne kamar wace jihar democrat kake ji za ku yi kwacewa republicans da yawa suna son democrat i mean suna suna democrat da yawa suna kuma republican da suke na new york a new york a new york ko da wannan republican eh, ba su cika cin new york ba fa ba suka ce ba haka ne amma kuma ka san ita siyasa ba za ka yi predict ɗinta ba amma kuma ka ga abin da ke ƙasa from the grassroots ga mutane from the grassroots nake maka magana saboda wani lokacin kana zuba wannan political analyst TV mm. ba sa gane cewa abin da ke grassroots politics amma on the grassroots on the street of new york ka gane irin the black folks the spanish folks da turawa in kana ji suna magana da a democrat ni kana democrat ne da amma wasu abubuwa na tsaye duba na policy me yasa ka canja ka koma republican 2016 campaign in za ka duba irin cnn msnbc and so many mainstream media kullum magana su kurin kamar kan Trump Trump Trump ne wani abin sai mun kamar irin reverse psychology I have to go back sai ka je kamar ba a masa adalci ba a adalci ba saboda haka ka koma republican eh. su fox ina balancing din ah, labaran kafin ce ne eh. so daga baya kurin na tsarin a kurin sai na switching akala kuma da na bincike sai na ga cewa shi ma republican ma da farko ma su suka abolition din slavery bauta kenan ba mm. irin baƙaƙe suka koma democrat su malam sani su fayan bare a guje tambaye ka wani abu na eh, mun tana abin da ya faru a zaben hillary da shi Uh, trump din hillary ta fi shi samun zunzurutun ƙuri'un mutane masu yawa sai kuma ta zo shi ya zo ya kada ita a zaben na ƙuri'un jihohi wato electoral college me kake jin kana jin za a maimaita abin da ya faru a wancan lokaci ko nan a wannan karon kawai fintikau zai ma kamala kawai ba ma wani cece kuke wannan gaskiya zai iya faruwa because why irin kamar maganganu nake yake faruwa daga grassroots wajen mutane shine cewa a 2016 zaga Hillary ta ta ci wannan zaɓe da ƙuri'u eh, da majority vote ta gane na ƙuri'un jama'a zunzurutu eh ta ci amma su kuma nan ƙuri'un wannan electoral vote din na jihohi ba na jihohi sai suka ba mm. Trump dalilin da american suka faɗa ka ne shine cewa kamar mutanen america duk da cewa ana son democracy ba a yi zama to an shirya a samu irin woman president ba. Mace shugaban kasa ba. ta zama shugaban kasa ba sai aka juya a akalan kurin aka ba wa Trump. To sai kuma ke ganin cewa zai iya faruwa hakan nan. Muka muka duba muka yi la'amari la'akari da wariyar laudan fata akwai race a garin nan ganin racism da sharon wasu abubuwa to za ga cewa hillary duk cewa baturi ya ce kuma gashi ta ci wannan zaɓe amma sai ba a bata ba saboda muna ganin kamar cewa america was not ready for wannan female president sai aka ba trump to in ma ya kasance this time around haka din ma kuma zai iya faruwa. Um, malam Sufiyanu mai biyar bari in tambaye ka a guguje zaman kamala mace rabin ta baka rabi ba indiya amfani ne ko kuma illa ne a gurinta? Eh amfani ne sosai zai mata saboda kaga waɗanda suke baƙaƙe a ƙasar nan da yawa za su zaɓe ta da kuma wanda suke minority saboda za su ga suna kallon cewa ita ma irin suke yin eh, kamar su Spanish da sauransu baƙi wanda suna wanda shi Trump kullum ya tashi kaga su yake zagi yana accusing yana faɗan magana. Ka yarda da magana da dan ya yayi na cewa za a sake maimaita abin da ya faru lokacin dare uh, Trump ya zo ya cinye electoral college ko wani abu ko ya fi samun ƙuri'u? A ah, ba na jin haka zai faru ai. saboda shi ai kaga matsalarsa wannan katobarorin da ya sun yi yawa wanda su 'yan republican din da yawan su ma suke ganin su ba za su zaɓe shi ba ai akwai manyan 'yan republican wanda suka fito ma suka nuna cewa su suna goyon bayan ita hillary ita wannan ah, kamala harris mm. eh, ka gani wanda kuma da republican manya-manya ma shugabanni wanda suke jagorancin ma ita kanta jam'iyyar ta republic wanne ne zaben ke alheri na farko a wurin mutane baki ire-iren mu da ke zaune a cikin amurka na biyu ga ƙasashen mu na afirka na uku ga duniyar baki ɗayanta bari in fara da kai eh, sani sufiyan da ke new york wanne ne zabensa zai zama alheri ga mutanen duniya mutanen afirka da mu da ke na amurka gaskiya ni dai a ra'ayina ina ganin cewa zaben trump zai fi mana alheri ga mu baki da muke nan da kuma tana afirka da duniya kuma dalilin na shine cewa kamar da wa'annan abubuwan da yawanci baki suke magana a kai da mutanen duniya shine na wannan maganar lgbtq da maganar masu maɗigo da liwaɗi kenan eh saboda mu yawanci yan afirka ko musulmi ne ko krista ne ko bahaushe ne ko berabe ko inyamur ko mutumin gane dukkan mun tsaya akan cewa mu ba mai da wannan al'amari ba. To madalla, to nan za mu ja aya sai Allah ya kai mu rana talata mai zuwa wacce ita ce ranar zaɓe a nan Amurka wato biyar ga watan Nuwamba din nan. Don da za mu kawo muku wannan tattaunawa ko kuma wannan muhawara ta ƙarshe. Yanzu kan a madadin su baƙin namu Sufiyan mai biyar Ali ɗan jam'iyyar Democrat da ke nan bangaren Washington DC a jihar Maryland da kuma Sani Sufiyan Ali ɗan jam'iyyar Republican da ke birnin New York. ne ne Ali Mustapha Sokoto a Washington DC sai mun da muku rana wata yawan Allah ya kai mu. Mun gode a huta lafiya. To madalla kafin mu yi salama da kuka ga wannan saƙon. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaɓen da kuma bayan zaben. zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu. tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka. Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To wannan haka yake sai a kasance da sashen Hausa domin jin dukkan shirye-shiryenmu. Masu raro abin da ya sabo nan a shirinmu na yanzu sai an jima ka yan da hantsi a tare shirin domin sake jin wannan shirin. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyin suka taimaka musamman hawa shirin Dadi Balawi da ma injiniyan mu Charleston. Nisar fila hashin da lake cewa Assalamu alaikum.